Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu a a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta harsoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake muke sake zan raga man shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji matsayin da makiyaya da mahauta suka ɗauka akan dokar hana kiwo a jihar Taraba. Har wa yau a jihar Taraba za ku ji dalilan gwamnan jihar ta Taraba na ɗaukar matakin tantance baki a cikin jihar. Sai kuma rahoton ranar hana shigar da yara bauta da Abdulhab Muhammad ya aiko muna. Kana Sulaimu Barma shi ma ya aiko mana da rahoton daga jamhuriyar Nijar. kana muna da nasiha akan muhimmancin zaman lafiya sai labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu tare da Ladan Ibrahim Aiwa. jiya litinin shugaba donald trump ya ƙara samun koma baya domin wata kotun ɗaukaka ƙara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kaɗa kuri'ar taka birki kan amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen takaitawa ƙasashe shida galibi musulmi su kunin kawo ziyara amurka kotun ɗaukaka ƙara ta tara da ke birnin san francisco ta kaɗa kuri'ar bai ɗaya jiya litinin na ƙin amincewa da umarnin wucin gadi da shugaba donald trump ya bayar bisa hujjar cewa shugaban ƙasar ya wuce gona da iri da ya ba da wannan umarni a ranar biyu ga watan maris na kare ƙasar daga 'yan ta'adda da ke shiga amurka kwamitin da ya kunshi alkalai uku ya ce yayin da dokar shige da fice ta kare 'yan ƙasa ta shekara ta biyu ta ba shugaban ƙasa iko kan takaitawa wasu shigowa amurka da kuma tabbatar da tsaron ƙasa batun shige da ficen koda na shugaban ƙasa ne ba abu ne da ya rataya wuyan mutum guda ba hukuncin da kotun ta yanke jiya litinin ya ƙara ƙarfafa hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta hudu da ke virginia ta yanke wadda ta goyi bayan hukuncin da wani alkali a jihar maryland ya yanke na takawa waɗansu ɓangarorin umarnin birki sai dai kotunan biyu sun ba da hujjoji da suka sha bamban shugabannin harkokin kasuwancin ƙasar birtaniya suna ƙara gabatar da wato bukatunsu da suka shafi ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar turai yayin da suke kokarin amfani da sakamakon zaben da a gudanar makon da ya gabata da ya rauna jam'iyyar conservative ta theresa may da ta gaza samun rinjaye kai tsaye a majalisa suna kamun kafar gwamnati ta nemi wato dangantaka ta kud da kud da kungiyar tarayyar turai fiye da yadda ms may ta yi yi da farko wadda take kokarin ci gaba da mulki akalla na karamin lokaci yayin da take fuskantar rashin wato jam'iyyarta bisa sakamakon zaben da gudanar makon jiya yana da wuya a iya faɗin irin tasirin da rashin tabbas da harkokin siyasar yake da shi a kan shugabannin cibiyoyin kasuwanci da kuma irin illar da zai yi ga tattalin arzikin birtaniya idan ba ɗauki matakin gaggawa ba in ji martins kimanin kashi saba'in da biyu cikin ɗari na wakilan ƙungiyar da take tattaunawa a madadin cibiyoyin kasuwanci sun ce ya kamata batun sake cin wata yarjejeniyar cinikayya ta kasance abu mafi mahimmanci ga sabuwar gwamnati shugabannin harkokin kasuwanci da ke ɗaukar sakamakon zaɓe a matsayin kin amincewa da shirin may na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai suna kira ga prime minister da tabbatar da yancin zama ƙasar 'yan ƙasashen turai miliyan uku da suke zaune a birtaniya a halin yanzu bisa wajen cewa suna tasiri ga tattalin arzikin ƙasar suna kuma so a yi a gudanar da harkokin kasuwanci a kasuwar ɗaya ba tare da biyan kuɗin fito ba jami'an kungiyar jami'an kungiyar tarayyar turai na kasar turkiya za su gana yau talata a birnin brussels da nufin sake ci gaba tattaunawa kan kokarin turkiya na shiga kungiyar da aka shafe shekara da shekaru ana jan kafa a kai dangantaka tsakanin turkiya da wato kasashen tarayyar turai ta yi rauni irin da ba a taba ganin irinsa ba biyo bayan yakin cacar baki tsakanin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan da kasar belgium a kuri'ar raba da ya sa aka kada da ke cike da sarƙaƙiya da nufin ƙara ƙarfin ikonsa yunkurin sake ƙara danƙon dangantaka na baya-bayan nan ya biyo bayan ziyarar da erdogan ya kai a brussels ne bayan nasarar da ya samu a kuri'ar raba gardamar da aka kada a cikin watan afrilu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu makomar dan wasan barkwancin nan bill cosby tana hannun masu taimakawa alkali yanke hukunci bayan da bangarorin biyu suka kammala gabatar da hujjojinsu a kotu jiya litinin a tuhumarsa da ake yi a wata kotu da ke kusa da philadelphia da yin lalata da wata mace ana tuhumar cosby dan shekaru 79 da bugar da andrew costard wata tsohuwar daraktan wato gudanarwa a kungiyar kwallon kwando ta mata a jami'ar temple lauyan cosby ya yi amfani da damarsa ta karshe wajen bayyana cewa andrea karya ta yi a lokacin da ta ba da shaida game da dangantakarta da dan wasan barkwancin sun bayyana cewa ta buga wa cosby waya fiye da sau hamsin bayan lokacin take zargin ya kai mata harin amma kuma ta gaya wa 'yan sanda cewa ba ta magana da shi masu shigar da kara sun ba da karfi kan shaidar da cosby ya bayar da bakinsa a shekarar ta dubu da biyar lokacin da andre ta shigar da kara a ciki cosby ya amince da cewa ya karbi wani magani da ake kira Col Lutz a cikin shekara ta 1970 yana ba mata da yake so ya yi lalata da su. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. fara rahotannin namu da zanga-zangar da mawata da makiyaya suka yi a jihar Taraba cewa ba za su yarda a hana su kiwo a sarari ba. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ɗaruruwan makiyaya mahuta manoma da ma sauran fatakin dabbobi kenan yayin wannan zanga-zangar lumanan da suka yi har zuwa Majalisa, dokin jihar taraba domin su nuna rashin amincewarsu da sabon kudirin doka da gwamnatin jihar ke neman kafawa da zai hana kiwo a fili kungiyoyin da suka kada da jalin gwafa da jihar dauke da kwalaye sun ma bukaci 'yan majalisar dokin jihar ne da su yi fatali da wannan gudurin doka da gwamnan jihar arctic dare disan isa ya tura musu alhaji bashir samba garkuwar lamira da ke ma zama shugaban haɗakar kungiyar 'yan kasuwa manoma ta arewa ya ko bai na dalilan su na shiga wannan zanga-zanga muna wannan zanga-zanga ne dalilin gwamnatin jihar taraba da 'yan majalisar jihar taraba suna nuna cewa wai ba za a yi kiwon shanu a jihar taraba ba mu kuma maganar kiwo ya haɗu da maganar noma idan har za su hana kiwo to sai dai su hana noma saboda shugaban ƙasa mu muhammadu buhari ya ce mana mu bi abin da ya ce ba To sai dai kuma da suke mika takardar koken nasu shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah na Jiyon Arewa maso gabas Umar Mafindi buran da kuma tukuransa na jihar Taraba Sabi Mahmud Tukur sun koka ne da cewa ma ba a tuntube su ba kafin gwamnan jihar ya mika wannan batu ga majalisar dokokin jihar. A Taraba aka zo aka nemi a bada hurumi na hekta dubu biyar gwamnatin jihar taraba ta ce ba ta da taku ɗaya da za ta bayar sannan yau ta ce wai za ta ba mu fili mu yi rancis don mu ciyar da dabbobinmu wannan da lauje cikin nadi. amma abin mamaki sun ce za su yi mashal da ba za a iya karan su ba ko sun kashe ka ko sun kashe dabbobinka baka da inda zaka je baka da abin da zaka faɗa gwamnatin nigeria ta zo ta fassara mana cewa abin da constitution ta ce shine ta ba mu free movement ta ba mu ta yadda cewa mu mallaki abubuwa masu tafiya da ke tsaye wuri guda a soke wannan wannan doka cikin gaggawa kada ma ya zama doka muna ransawa da ubangiji in house of assembly sun sa dokar na ya zama doka muna tafiya kotu mu rike su ransom nan da shekara goma har supreme court sai mun je da su ba za mu yarda ba ba mu yarda ba ba mu taba yarda kakakin majalisar dokokin jihar abel peter diya shine mako ya tarbe su ko da yake daga bisani an tashi ne dutse a hannun riga yayin da kakakin majalisar ya nemi ya kare manufar wannan kudirin doka batun da masu zanga-zangar ke ma zargin cewa da lauje cikin nadi ko da kakakin majalisar ya ce ba haka zancen yake ba su karanci wannan dokan su nemi ah, loyansu ran da za a yi abin da ake kiran public hearing su zo ranan su fadi duk abin da bai gamshe su a cikin wannan dokan ba su gaya wa kwamiti abu kaza da kaza bai gamshe mu ba ga abin da muke so ku yi gyara a'a ba mu wannan abun yanzu ku bar mu sai mun zanna da gwamnati tukun in kwamiti ta gani a cikin iliminta a cikin saninsu ya kamata su yi haka za su kawo mana report su ce ga abin da ya kamata mu yi bisa ga shine za mu yi ita dai wannan dokar za ta kiwo ne a fili kuma duk wani yayin da zai shigo jiya sai fa ya samu izini yayin da ma za a tanar da wata rundunar kota kwana da ke zama dogaran hana kiwon ko da yake yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya a gaida Ibrahim Abdulaziz kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan. duna na mai mata ba zargin su da nuyi ya yi kyau. duna na mai mata ba zargin su da nuyi ya yi kyau. duna na mai mata ba zargin su da nuyi ya yi kyau. Nufin ga ya ce gashi yanzu haka da wata da muka yi maka gamari sarkin sudan kananan gidan sarkin sudan na yi kyau. sai na malaka mai martaba ka ya shiga goron giwa ka shigo gidan ga kana yaro gashi yanzu haka wayanta To mun gode Ibrahim Sani Aliyu dan dawo da wakan mai martaba sarkin Sudan na kwantagor Har yi wa yau a cikin jihar Taraba wannan karan Sanusi Adamu ne ya tattauna da gwamna akan tantance bakin da ke shigowa jihar ga kuma abin da gwamnan ke cewa cikin rahoton na Sanusin. wani lokaci gwamnati zai hanga nesa abin da zai faru mutane kuma ba za su gane ba a ba wai muna kyaman baki ba duk wani garin da zai girma dole sai ya bar baki sun shigo amma in bakin zai zo da damuwan da hankali to dole kai kuma ka tashi tsaye don a waye baya son baki ana son baki mai arziki ai kuma arzikin ba za ka samu ba in ba ba bakin amma dole ka yi lura in bakin ne ya zo zai kawo ta da zama tsaye ne to dole dole kai kuma ka yi zaman tsoro lokacin ne muke cewa a'a a duba fa ana fada koyana kuma yanda mutane suna shigo wannan ba kamar yanda aka saba shigo ba kaga mutane su shigo diyawa da makame shine ke kawo tsoro gwamnan jihar taraba architect darius dixon ishaku ke kare matakan da sa ta dauka na tankaɗe da rairayar baki da ke kwarara jiha don hana miyagun mutane da ragowar 'yan boko haram da ke tserewa daga yaki da sojojin najeriya a gandun dajin sambisa a baya dai gwamnatin jihar taraba ta ya sha kakkausar suka daga kungiyoyi da ke kare 'yancin dan adam na tauyawa baki 'yan ƙasa 'yancin walwala da zama a duk wani bangare na najeriya da suka zaɓa to amma sakamako da matakin tantance baki da ke kwarara jihar tarabar ke haifarwa a 'yan kwanakin nan ya sa masu sukar matakin sun soma ganin fa'idarsa in ji gwamna architect darius dixon ishaku ba a ji ne ba amma yanzu ai mutane suna kuka wanda ma suka ce a'a su ba za ba kara ma a rage mutane zuwa yanzu su ne suke kawo kara su ne kuma suke zuwa da wanda suke suna satan mutane yanzu magana na nake yi da ke an sace wani dakici ana neman miliyan bakwai kafin za su muna eh, neman shi muna roko ba mu same shi ba to ka gani yanzu ai iyalinsa da mutanen garin ma ba wanda ya huta ya saboda haka ba wai kyaman baki baki dole su shigo amma dole a yi lura a san wani baki ne ke so gwamnan ya ce sakaci da hukumomin da ke kula da iyakokin najeriya na daga cikin dalilai da suka suka wa kungiyar 'yan ta'adda ta boko haram damar daukar mayakanta 'yan kasashe makwabta da shigowa da makamai da suka yi amfani da wajen farma jama'a kana kuma da masu sace mutane da neman kuɗin fansa wanda ya ce na buƙatar sa idon shugabannin al'umma na roko kuma duk su sarakuna da dakaitai da sauransu wanda suna lura da tafiyan jama'a da mulkin jama'a dole su rika yin karan wanda ba su yarda da zaman su ba don dukan mu samu wani za ka same shi ba mutumin na gari ba ne ya zo da tsaya ne ya zo ya tada hankalin jama'a in an yi mana rufoti da wuri za mu nemi yadda za mu mu kama shi ko mu lallabe shi bar mana kasa ni ba na sun fada ni tun na hau na roƙon mutane cewa su ba ni zaman lafiya zan ba su aiki kuma ba zaman lafiya ba aiki ko me yi niyya za ka yi ma jama'anka in ba zaman lafiya nan niyan ma ba zai tsaya don me ah to zan gina maka asibiti a zuwa fashi ko ba haka ba to zan yi maka gona ba kai baka zauna a gonan ba don ba zaman lafiya ko me ka yi ma jama'a ba za su iya su rike ba don me don ba zaman lafiya sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya to a ranar 12 ga watan yuni na kowace shekara majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin duba yadda ake ci da gumin yara abdulwahab muhammad ya shirya mana rahoto a kan wannan lamari. A Najeriya kusan yawancin gidaje ana samun yara masu aikin kwadago, wataƙila saboda su taimaka wa kansu da ma iyayensu domin neman abin karin kumallo. Daga cikin irin ayyukan da yaran kan gudanar ya haɗa da talla, dako, yawon bara, kwasar shara, wanke-wanke a gidaje da kuma otel-otel. Ga dai abin da wasu yaran ke faɗi kan wannan batu. ka sana'a mutum in yana yana ya yana samun kuɗi tana da kyau wani bi yana samun ɗari uku wani bi ɗari biyu wani bi ɗari da hamsin. daman babana ne kawo filin kuma yana koyon ɗinki idan na tashi na kawo faci idan na yi sai abin ɗari da hamsin ko ɗari. har yau wani uba ya bayyana halin da yake sa yara guda da aikin kwadagon. gaskiya suna fita wanda yana tura amalanke ko ya je sari wani itace a haka kaga akwai masu saran itace akwai masu sai da albasa wasu suna jan nafif na mutane haka wasu daga cikinsu suna zuwa gwanaki a noma su yi aikin karfi a sallame su su dawo shugabar shiyar arewa maso gabashin najeriya ta kungiyar kare haƙƙin mata da yara da ake cewa women situation room ta yi tsokaci kan batun yara da yawa ko sun rasa iyayensu gaba ɗaya wanda suna nan kara zube ba wanda zai kula da su ko kuma in ma iyayen su duka ba duka biyu bane suka mutu sun rasa ɗaya daga cikin iyaye especially baba kaga wani lokaci uwaye eh, za su tura yaran nan su nemo musu abinci to ta yaya za su yi su nemo abinci sai sun je sun yi aikin kwadago da sauransu wani lokaci ma har ah, shi zarafin su gwamnati tana da da kuma hukumomi masu zaman kansu suna da alhakin sama musu da kamar gidajen marayu hakan nan da za a ajiye inda za a kai yaran nan a ajiye su suna da gida ba wai sai sun je sun fita sun yi aiki ba gwamnati ne za ta ciyar da su gwamnati ne za ta suturar da su kuma su za su ba ilimi ranar sha biyu ga watan yunin kowace shekara gwamnatoci da kungiyoyin ma'aikata da na kungiyoyin fararen hula da sauran al'umma kan gudanar da bikin yaƙi da aikin bautar da yara domin samar da mafita ga wannan matsalar da ke dakushe makomar yara manyan gobe. Abdulwahab Muhammad Muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe. To a can jamhuriyar Nijar ko kasar ce ta ɗauki matsaya akan rikicin ƙata da Saudi Arabia abinda wasu 'yan ƙasar ke cewa kamar shiga shara ba shanu ne. kuma suna bayyana ra'ayoyinsu game da wannan lamari ga su lamu bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kamar yadda wannan kace na ce na tsakanin saudiya da qatar ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin ƙasashen duniya haka ya haifar da muhawara tsakanin jama'a bisa la'akari da hujjar yaƙi da ta'addancin da ƙasar saudiya ta bayar abinda ake ganinsa a matsayin dalilin da ya ja hankulan ƙasashen afirka su bi sahun saudiya masanin ilimin zamantakewar al'umma dr sani hayyajan juna na ganin mai yiwuwa akwai kamshin gaskiya a zargin da ake yi wa kasar ta Qatar. Dan kasashen duniya duka hakan ga ba su tashi su yi irin wanga abu hakanan ga banza. Diyan da za a yi akwai dalilai akwai hujjoji kuma hujjojin an ba su su sun shaida sun gane su. Sai dai mu abin da muke nazari cikin shi muke kamar mamaki ai ba tun yau ba mutane kasashe da dama sun san abin da ke wakana sai halin yanzu aka hito don donald trump ya kwatanta cewa ga abin da ake ciki sai dai mamman sani adamu wani dan siyasa mai bin diddigin al'amuran yau da kullun na cewa saudiya tana son ta yi jagorancin kasashen laraba ita kuma qatar tana daidaita hulɗarta da ƙasa kamar iran saboda iran ita ce babbar makiyar eh, saudi arabia to su kuma wannan kasashe da suke kuma kwabtaka da iran kuma suke kusa da saudi arabia ba ala dole ba ne sai sun bi umarnin saudi arabia to shine eh, umar basu matsalolin da ke akwai tsakanin qatar eh, da saudi arabia kasar nijar na daga cikin kasashen da suka yi kiran jakadunsu mai ofishi a qatar ya dawo gida domin wata tantaunawa in ji hukumomi sai dai wasu 'yan kasar na ganin matakin tamkar shiga shigula ba abin da ba mu tambaya ba daga qatar kuma akwai cibiyoyi na agaji da suke nan cikin eh, niger suna taimakawa mun yi kiyasi ne mun ga abin da eh, muke bada a cikin wani abun ina zaton ba mu yi ba eh, yayin da muke haka nan muna da hudda da, da, da kasar turki kasar turki ta ga wani abun bai dace ba har ana ganin mata ta kusa da qatar bisa da wannan to mu muna tare da su ko ina kuma abin da muke fifita a ba mu taimako a ba mu agaji to wannan irin irin rashin alkibla na, na yana da ban mamaki a baya bayan nan shugaban kungiyar tarayyar Afirka Alfa Conde na kasar Guinea Conakry ya sanar da aniyar sulhunta kasar ta katar da kasar Saudiya ta da Dr. Sani Hayya ya ce ya yi daidai afirka lalle tana iya kawo gudunmuwarta kuma mun san cewa da alfa kwande mutum ne mai galaba wajen turawa na iya wajen larabawa kuma tun da musulmi ne shi kamar su na iya magana yadda za su yarda sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger mu a ta kano mu shige na ija sun dau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan muze ya race a fabolta su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fada to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka kenan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti 21 kuma Sulaiman bar mu bai je da nisa ba domin ko gashi zai gabatar muna da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar le monde aujourd'hui wacce ke cewa shugaba isu muhammadu ya fara shirin damƙa gamar shugabancin jam'iyyar pnds tarayya a hannun janar salu jibo da nufin ba shi damar neman shugabancin ƙasa a shekarar 2021 kamar yadda suka yi alkawali da juna a shekarar 2011 lokacin da isuhun ke shirin haye karagar nijar kuma tuni janar ɗin ya fara kamun kafa a ciki da wajen ƙasar jaridar lanketar ta ruwaito cewa wasu jami'an tsaron jandarma kimanin 36 sun gurfana a kotun hukunta laifukan soja a makon jiya bisa zargin su da laifin tserewa a abokan gaba a fagen daga lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ƙauyen wanzarbe a ranar 6 ga watan maris ɗin da ya gabata inda jandarmomin shida suka hallaka jaridar ta ce kundin shari'ar soja a sashensa na 249 bai yarda ba jami'in tsaro ya tsere wa abokin gaba a lokacin kafsawa saboda haka arcewa tamkar kasawa ne abin da ke nufin idan kotu ta samu waɗannan jandarmomi da laifin da ake tuhumarsu da shi za su fuskanci zaman wakafi daga shekara goma zuwa ashirin idan kuma hafsa ne to hukuncin zai iya zama kason rai da rai jaridar lebanon ta ce shirin samar da aikin yi ga matasa da mutanen da matakin dakile hanyoyin bakin haure ya raba da ayyukansu a yankin agades na fuskantar barazana daga wasu 'yan gani na iya da ke ƙoƙarin yin kane-kane a tsarin rabon kudaden da aka yi tanadi lamarin da sauran kiris ya haddasa watsewar baram-baram a wani taron ƙungiyoyi da hukumomi lura da yadda ake kokarin ware kungiyoyin da aka sani tun fil azal a agades ya sa tsohon kwamandan 'yan tawaye risa bula mashawarci a yau a fadar shugaban kasa gaya wa hukumomi cewa mayar da waɗannan ƙungiyoyi saniyar ware zai iya kawo cikas a gurin da ake kokarin son cimma idan muka sake leƙawa lanketar jaridar ta ruwaito labarin wani cece kucen da ya taso tsakanin 'ya'yan sarautar tsibirin dogon dutse kan wannan batu a sanarwar da suka fitar a ƙarshen watan jiya a garin nasarawa magadan sarkin arewa da na katarma sun ce sun yi na'am da hukuncin kotun konsaideta wanne ya tabbatar da sahihancin sunayen mutanen da ma'aikatar cikin gida ta aminta da takararsu a zaben sarkin tsibiri da ake sa ran gudanarwa sai dai jaridar ta ce arawan sun ce daga yau ba za su sake biyayya ga sarautar tsibiri da ke ƙarƙashin hannun gubawa ba hasali ma sun buƙaci hukumomi su raba garuruwan arawa da na 'yan uwansu gubawa abin da ke nufin wargi ya bar daɗi in ji lanketar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to yanzu kuma ga nasiha akan zaman lafiya hulɗar da ta kamata wanda yake ba musulmi ba ai kusan a wannan lokacin ne ma ya kamata ka nuna kana da wani sako da ya kamata ka miƙa mai karka cuce shi karka yaudare shi inda ma zai zage ka ka ce ka yi haƙuri ni musulmi ne azumi nake yi har ma lokacin shan ruwa tunda nan america za ga mutuna da abokanai da yawa wanda suke musulmi ba wasu ma suna sha'awar su ji me kake cewa ah to sai ka ce zo in baka abu kaza ka ci wannan shi ake ce da shi shan ruwa ga wannan abincin na baka don nuna maka kyakkyawan hali irin na addininmu har ma ka kai masa ziyara don ka iyar masa da saƙon musulunci kar ka zalunce shi kamar da na faɗa kuma ɗabi'unka su nuna cewa lallai kana da saƙon da ya kamata ya bar abin da yake kai ya kan naka ta hanyar gamsarwa ba ta hanyar rigima ba saboda mai abin faɗa a baya faɗa. To Allah ya karɓa yanzu mun zo ga sakonni da ku masu kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America ɗin Hausa mai magana Bello Alale Uwa sandan don domin ina son amfani da wannan dama. Yi godiya ga malami na musamman Malam Abbas Jega. Ina fata ina yi ma malam fatan alheri Allah shi ƙara ma malam lahiya da ƙwarin gwiwa kamar yadda yake ƙwaratar da gwiwoyin musulmi a kan su zauna lahiya su yi hani Eh, da ainihin abubuwan da ba su da kyawu su yi horo da abubuwan da ke sa a zauna lahiya kuma a yi zama na kwarai mai magana malam Rayuwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran Najeriya. A yau zan yi yabo ne da jinjina ga shugabanninmu na musulunci musamman malamai masu gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan lokaci na watan azumin Ramadana bisa ga yadda suke yin addu'a ga shugaban ƙasanmu Muhammadu Buhari. Assalamu alaikum muryan Amurka mai magana Hamidu Kadallabo daga nan Kadallabo a Komin mariya jihar jamhuriyar Nijar. Ina kira wa 'yan kasuwanmu na Najeriya kuma ina kira wa 'yan kasuwanmu na Nijar. Ku yi ma sauki kayan ku na masarufi, ku yi ma sauki talakawa ku samu lada. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf da Zuka mai lauda Gwalalo a jihar Bauchi. Na kira ga Yahya Abubakar Barista gwamnan jihar Bauchi. Wannan al'amari da kai na saya wa sarakunan gargajiya dokuna da kayan adon doki har na miliyan 96 a gaskiya ya kamata ka koma baya ka sake tunani jihar bauchi ba wannan ne damuwar ta ba mun talakawan jihar bauchi abubuwan da suka dame mu ba waɗannan bane suka dame mu to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice To ladan jiya litinin shugaba Donald Trump ya ƙara samun koma baya domin wata kotun ɗaukaka ƙara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kada kuri'a taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen takaitawa ƙasashe shida galibi musulmi su kunin kawo ziyara Amurka. Kotun ɗaukaka ƙara ta tara da ke birnin San Francisco ta kada kuri'a bai ɗaya jiya litinin na kin amincewa da umarnin wucin gadi da shugaba Donald Trump ya bayar bisa hujjar cewa shugaban kasar ya wuce gona da iri da ba da wannan umarni a ranar biyu ga watan maris na kare kasar daga 'yan ta'adda da ke shiga amurka jami'an kungiyar tarayyar turai da na kasar turkiya za su gana yau talata a birnin brussels da nufin sake ci gaba da tattaunawa kan kokarin turkiya na shiga kungiyar da aka shafe shekara da shekaru ana yi. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdul da taimaka min domin gabatar da shirin sai injiniyan mu Solomon Abu wato wato Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyan mu Zainab ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na noma tushen arziki wanda Sarfilu Hashin Gumi ke shiryawa kuma ya gabatar.